ku danna mana alamar like kana ku danna alamar subscribe sannan kuma ku danna alamar kararrawar sanarwa wannan ne zai ba ku damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora su kai tsaye a wannan tasha tamu mai farin jini ta rabi'awa tv اللهم صل على أبو الفاضل سيدنا محمد رسول عبد الله وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم masu girma jikokin manzan Allah masu girma sadatu da nake gani shugabannin al'umma da masu girma manyan malumma majasubai a cikin annabi muhammadu ban ba da yan uwana majasubai a cikin annabi muhammadu ko a zaraba masoyi annabi da yan uwana majasubai a cikin annabi muhammadu assalamu alaikum wa rahmatullah barhamu ya ce lalle da ranar da ta ranar annabi Muhammadu akwai wata ranar idi da ta kai ranar haihuwar annabi Muhammadu kad hallafil mawlid fihi muhallin zuhali barhamu ce wa sabil wilada wa ma atahu sada min wafqi ma arada ilahu fil azali yace ahlan bi yawmi summi lalai da ranar sunan annabi Muhammadu in baka san sunan ba yace Muhammadan sunan kenan khairar ismi duk sunan da ba na Allah ba na manzan Allah a fi ramzan limanal ismi sunan Allah harafi hudu sunan manzan Allah harafi hudu min jaddihi liyan jadi wa ma <laughs> Allah ya kara mana san manzan Allah mu ce alhamdulillah Allah zai ma sama da zai baka annabi Muhammadu ko akwai alherin da Allah zai ma sama da ya ba baka manzan Allah ka gode wa Allah dan uwa ka ce alhamdulillah ga ka kyauta cikin al'ummar da in tai zunubi ana gogewa ka ce alhamdulillah ga ka kyauta cikin al'ummar da in tai zunubin ake boyewa ka ce alhamdulillah sauran al'ummata in sun yi zunubin a goshi ake zanawa mu ce alhamdulillah Allah salli ala sayyidina Muhammadun al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadari yawm kidari lazim nayi wannan salatin ne godiya ga annabi Muhammadu Allah ya kara mana zazzafar aqidar manzon Allah in maulidi ku ce alhamdulillah masoyan annabi muhammadu saboda ku yi wa kanku da kanku kabbara ban ji kabbaran nan ba jama'a mu haɗu a nan don mu nuna farin ciki da sabuwar manzan Allah annabin da aka yi wuta da aljanna dominsa annabin da aka yi sama da ƙasa dominsa annabin da aka yi mutane da aljannu dominsa annabin da aka yi ruwa aka yi iska dominsa annabin da aka yi maka idanu kake kallo dominsa Allah sa ka man zaga da alheri annabin da aka tsaga bakinka kake iya magana dominsa kuma baka san memorin da ya ɓoye maganar a cikin cikinka ba ko akwai memory how many gigabyte take ci eh tana nan duk lokacin da kaga dama kuma sai kai magana saboda wa saboda annabi muhammadu Allah ya ƙara mana samman manzan Allah saboda haka yan uwa ni ba tsawaita zan ba saboda ina da tafiya gobe ba tsawaita zan ba na dai zo ne kawai in yi musamaha da yan uwa mu ji daɗi mu ga fusakunan yan uwa mu yi murna a faɗa mana manzan Allah mu ji daɗi a gaya mana mu'ujizozin manzan Allah mu ji daɗi a gaya mana girman manzan Allah mu ji daɗi a ce mana annabu ne zai yi toto ko ba sa so mu ji daɗi eh mana mu ce shafiqul ummati annabi Muhammadu ne mu ce kashiful ummati annabi Muhammadu ne mu ce mujin zulmati annabi Muhammadu ne mu ce shafil askabi annabi muhammadu ne shi sa shi wata jane ce shiratikan lahi damul askabi annabi muhammadu shi ne hanyar allah wata ta tafiya. allah ya ba mu albarkar annabi muhammadu jama'a ba mu da kamar manzo allah wajibi ne mu yanta darare saboda annabi muhammadu saboda manzan allah ya san mana da albarkuki da a gurin allansa mu ba mu da kamar kamar yadda manzan Allah sababinsa aka fifita mu a cikin dukkanin al'umma aka ce mana ne kuntum khaira ummatin ukhrijat ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya kara manzan Allah girma da buwaya mu kuma Allah ya kara mana san manzan Allah ina ta maimaitawa ne ba ku ta cewa amin dan baka da wani jari da ya fi san annabi Muhammadu ba abin da za ibadar ka za ta yi ma in ka riski Allah ba ka gani girman manzo Allah ina gaya ma gaskiya wanda ka canja giya wanda ka canja giya dan na tabbatar su dan sadulo a bayan manzo Allah su kai sallah haka ne ko a mafarki kai mafarki annabi ya ja ka sallah ka hura hajji to su dan sadulo a bayan annabi su kai sallah suka je yaƙi da annabi duk da na munafinci ne amma da suka mutu me mukamin su innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira Abdullahi dan Abdullahi dan Salulu yazo gurin manzo Allah yace ya Rasulullah ka san babana ya tafkata asa da yawa idan baka je ka yi masa sallah ka roƙa masa gafara ba Allah ba zai gafarta masa ba manzo Allah ya ce atal ya tashi kun san nabiyur rahmat ne ya manta da mai dan ya yayi ya manta da ya gudu da mutum ɗari uku daga uhudu an sha wahala ya tafi nema masa gafar ya je ya tsaya a kan gawarsa ya mashi sallah ya cire bargonsa ya sa aka nan naɗe shi da shi ya nema masa gafara Allah ce ba zan ji gafara wani girman zunubi ka tuna wanda annabi muhammadu zai ce ai gafara Allah ce a'a ba zan yi gafara ba ba dan baka isa ba sai dai dan sun na mun kai in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina baratan falan yaghfir ko ka nema musu gafara ko ka nema musu gafara in za ka nema musu gafara so 70 ba zan ba ba isa ba a'a dan sun ka kowa bai kamata shiga cancan akan annabi Muhammad Allah bai wasa da manzon Allah kai ma dan uwa ina ko shawartar ka kada kai wasa da annabi Muhammad ka karbi shawara ta kada kai wasa da manzo Allah Allah ya kara kawo dokar ya ce wa la tusalli ala ahadin mata minhum abadan daga yau ka kara sallar wala ta kuma ala kabari kada ka kara tsaya a kabarin ɗaya dan in za ka sallar kai ta tsayawa ba zan ba kada ga kuma kana tsayawa ba na yi a ce ko ba kai isa bane ne a'a sun raina ka ne jama'a wanda bai san manzala zai shiga aljanna akwai hanya saboda haka kowa ya caja zuciyarsa ya tabbatar bai ga wani abin so a cikin ransa da ya bi annabi muhammadu ba in ba kai haka ba imanin ka bai cika ba in imanin ka bai cika ba ba hanyar shiga aljanna dan ba a shiga aljanna sai da imani an fahimce ni kowa ya caja zuciyarsa ya ji ba abin da ya fi so sama da manzo Allah maulana barhamu yana cewa walam arda takriran ولست مبدلا فمذهب غير الهاشمي لست اذهب ولم ارضى تكريرا ban yadda da canja addini ba in ji marhamu walastu mubaddilan ni kuma ba mai canja addinin ba ne ba ba mazhabu gairul hakimi lastu ni da hanyar da tabba ta manzan Allah ba ni ba zan bi ta ba ba kana ma'ashi rayuwata wanti ashi da nishadi na bi da saman manzan ku danna mana alamar like kana ku danna alamar subscribe sannan kuma ku danna alamar kararrawar sanarwa wannan ne zai ba ku damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su kai tsaye a wannan tasha tamu mai farin jini ta rabi'awa tv